أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله ثم أما Abu Abdurrazak shi kasance take farin ciki kamun kwanan kase wanda Mala Abubakar Muhammad Muktar yake gabatarwa a duk yammaci na ranar Lahadi a unguwar Nefa Yola Adamawa State Nigeria littafin shine عقيدة الطهوية أنا إمام الطهوي والنشيد درسي نبير لقفر كل تافه إن شاء الله يو عشرين دا هدو قوتن بير شكرة تدبو بيو دا سراء ميلادية ونتايدي دا دبو دايرة دري هدو دا تلاتين هجرية تفضل مشكور يتفضل مشكور الحمد لله رب العالمين والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، منذ عند مالك سوى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإن محمدا اللي تبس annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne al-Mustafa abun zaɓi. Nan ya ce wa inna Muhammadan saboda adafi ne tun a can baya da yake cewa inna Allah wahidun la sharika lahu. Bai ce wa anna ba, saboda wancan ɗin inna ne saboda ya zo ba'adal ba'da mashtuqqa min al-qawli ونقول في توحيد الله هو نقول إن الله واحد لا شريك له أنا ما معناه نقول إن محمدا عبده المصطفى wasu nusar ɗin an wasalte shi anna amma ba anna bane inna ne yace tabbas muhammadu abduhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne al-mustafa abun zabi bawan Allah ne wannan shi ne ƙarshen yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce masa bawan Allah a tabbatar masa da ubudiyarsa kada a ce masa ɗan Allah kada a ce masa Allah domin ubangiji subhanahu wata'ala bai da ɗa yasa a lokacin da mushrikai suka ce ubangiji ta'ala yana da ɗa ko mala'iku ƴaƴan Allah ne ubangiji ta'ala musu raddi wa qalu takaza Allahu walada subhana bal ibadun mukramun kafurai suka ce ubangiji ta'ala ya riki ɗa suka ce mala'iku mata ne ƴaƴan Allah ubangiji ta'ala sai musu raddi ce a bayin Allah ne abun darajawa ba ƴaƴan Allah bane sannan babu wani Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne yasa yake la tutruni kama adaratin nasara masih ibn maryam wa ku abdullahi wa rasulu yace kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa alaihi salam suka ce masa dan allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ce in za a yi shi a ce masa bawan allah manzon allah shikenan ka gama masa yabo to wasu ba sa fahimta suna ganin aka cewa manzon Allah bawan Allah Abdullahi kamar ba a yabe shi ba ne sai su nemi su wuce gona da iri shine ibnu Aziz a cikin sharhin bahawiya din da yazo kan wannan magana yake cewa ai kamalar mutum da darajansa shine tabbatar masa da ubudiyya kasancewansa shi bawan Allah ne duk lokacin da ya tabbatar ko ya ƙara haƙiƙance ubudiyya ma'ana kasancewansa bawan Allah to a lokacin da kuma darajarsa take ɗaukaka kalman cewa kai bawan Allah nan ne ka bata ma'ananta ka tabbata cewa kai bawan Allah ne shine darajanka Yake saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wuraren da Allah ya ambace shi wanda matsayi ne na yabo wata falala zai faɗa da ya masa sai yake ambatansa da bawa yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alladhi aqsa ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu sarki ya tabbatar ma ubangiji asra bi abdihi da yayi isra'i da bawansa kaga bai faɗi wani abu ba sai bawansa sannan haka nan wa auha ila abdihi ma auha ubangiji ta'ala yayi wa bawansa wahayi abunda ya masa wahayi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kaga ce abdullahi bawan Allah haka ne yake wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakka daga abin da muka saukarwa bawan mu haka yake ta ambatonsa abdina ko abdullahi bawan Allah to wannan shine gayan abin da mutum zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ka ce kai ba za ka faɗi haka ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane bayan ubangiji ta ya ce kul inna ma ana basharun yuha ilayya ka gaya musu ni mutum ne ana yi mini ana yi mini wahayi haka manzon Allah ma ya faɗa ya ce inna ma ana basharun ni mutum ne ina yin mantuwa in manta ku tunatar da ni sannan kai kuma ka zo ka ce ba mutum bane ba bawan Allah bane to menene shi haka zaka kai shi matsayin Allah kenan idan ka kai shi matsayin Allah baka bashi daraja ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ibnu abil iz yake duk wanda yake fahimtan cewa a cire wa mutum wannan siffa ta bautan shine kamalansa sai ke wa huwa min ajhal jahilin shi ya fi kowa jahilci daga cikin jahilai kuma wa huwa adallu khalqillah shine mafi tsaka daga cikin halittan Allah idan bai gano a ce maka bawan Allah Abdullahi shine ka ba to wannan ya jahilci ainihin addinin Allah sannan kuma bacicce ne sannan al-mustafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun zaɓi kamar da ya tabbata a hadisin sa yake inna Allah haqqafa kinanata min waladi Isma'il wastafa quraishan min kinanata wastafa min quraishin bani hashim wastafa min bani hashim ubangiji ta'ala ya zaɓi kabilan kinana daga ƴaƴan annabi Isma'il domin tsotson manzon Allah yana komawa annabi Ibrahim alaihi salam daga ɗansa annabi Ismail annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim alaihi salam sai ce to ubangi tara sai ya zaɓi wannan kabilan ta kinana daga ƴaƴan annabi Ismail sannan ya zaɓi Qurayshawa daga kabilan kinana ya zaɓi ainihin banu Hashim kuma daga Qurayshawa yake ni kuma ya zaɓe ni daga cikin kabilan banu Hashim da haka ubangi ta'ala ya zaɓe shi daga tsotso mai girma kabila mai daraja zuwa kabila mai daraja wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'uhu kurama'u inji al-busari a cikin hamziyarsa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi abun zaɓi ne ta kowane bangare sannan wa nabiyuhul mujtaba kuma annabinsa ne al-mujtaba abun zaɓi nan da al-mustafa da al-mujtaba bimanan wahid ma'anarsa al-mukhtar abun zaɓi sannan annabinsa ne da ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran annabawa gaba sannan wa rasuluhul murtaba kuma manzonsa ne al-murtaba abun yarda ma'ana wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi to da haka al-mustafa al-mustaba al-murtaba dukkanin su siffofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba karamin rahama ne ga wannan al'umma ba kamar yadda ubangiji ta ke cewa la kalmanna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ubangiji ta yayi wa wannan al'umma baiwa da ya aiko musu manzo daga kawunan ma'ana daga cikin mutane da ya aiko musu daga mala'ika ko aljani ba in aljani ne sai a ce wa zai iya kusantansa za ka iya kusantan aljani ka fahimci addini idan mala'ika ne za su ce to wa zai iya yin irin aikin mala'ika wannan addinin ai sai mala'iku to amma saboda ramarsa sai ya aiko mutum kamar wanda yake cikin jinsin mutane kamar yadda yake mutum haka nan kai ma ka karbi addinin ka kake mutum to ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko wannan annabin yana karanta mana ayoyin Allah yana ainihin tsarkake jama'a daga dauda ta shirka yana koya musu alkur'ani da sunnarsa sune hadisai tare da cewa da sun kasance a cikin bata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga al'umma kuma manzon Allah ne dole ne ka yi imani da cewa shi manzon Allah ne idan mutum bai yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane ko ya yi imani ubangiji ta'ala shi kadai ne addinin sa bai cika ba saboda ka sai ya hada da ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah in ka ce ashhadu an ilaha illallah baya isa ga imani sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne bayan ka ce la ilaha illallah to wannan abinda imamu tsahabi yake so ya ce mana mu aqidar mu bayan tauhidi kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala to mun shaida kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma zaɓaɓɓe ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fifita shi a kan sauran annabawa to a nan ya ce annabin Allah ne manzon Allah ne bambanci tsakanin annabi da manzo wasu sun tafi akan cewa annabi shine wanda Allah ya masa wahayi bai umurce shi ya isar ba wasu kuma suka ce abin nan suka ce kuma annal manzo kuma shine wanda Allah ya masa wahayi ya umurce shi ya isar wa al'umma wasu kuma suka ce a ba haka bane annabin Allah shine wanda Allah ya masa wahayi da shari'ar wani manzo da yake kafinsa ya umurce shi da ya isarwa da wannan al'umman sakon shi kuma manzo shine wanda ubangiji ta'ala ya masa wahayi da shari'a sabuwa wanda da babu ita aka umurce shi isarwa wa innan al'umma din kenan dukkanin su da annabawa da manzoni duk masu da'awa ne sai dai kuma bambanci shine shi manzo yana da sabuwar shari'a ce wanda yake da'awa zuwa gare ta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shari'a sabuwar sabuwa ce ta saba ta saba wa shari'o'in annabi Isa da annabi Musa da sauran annabawa sai dai a wajen tauhidi ne suka haɗu bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa yana da ainihin shari'arsa amma kuma abun da ya shafi tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kowane manzo ya tafi da kalmar shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nanu ma'asharal anbiya'i ihwatu li'allatin dinuna wahid wa shara'i'una shatta mu annabawa gaba ɗaya yan uwa ne li abbai addinin mu ɗaya amma shari'o'in mu daban-daban ma'ana uba ɗaya amma uwa kuma daban-daban saboda haka duk wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a ya zo da ita yana isarwa wasu al'umma to wannan shine ake cewa manzo wanda kuma aka masa wahayi da shari'a ta, ta manzon da yake kafinsa yana isar musu da wannan saƙon kenan yana jaddada shari'ar manzon da yake kafinsa wannan shine ake cewa annabi wannan shine mafi inganci daga cikin maganganun malamai wanda shekul islam ibn taymiya ya rinja to da kashe yasa bayan annabi musa alaihi salam an yi annabawa da yawa wanda suke isar da sakon annabi musa alaihi salam amma ba manzanni bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ulama wa ummati ka anbiya bani isra'il malamin al'umma ta kamar annabawan banu isra'il ne saboda annabawan banu isra'il sun isar da manzonci ko shari'ar manzon da yake kafin su haka nan al'ummarsa malamai daga cikin al'ummarsa suna isar da shari'arsa domin babu wani annabi da za a yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sai a aiko su annabawa da akwai wani annabi wanda zai jaddada addininsa amma tun da babu to malamai su ne masu jaddada addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karantar da al'umma da da'awa zuwa ga addini sai suka yi kama da annabawan banu Isra'il wajen wannan aikin sai dai bambancin su su na banu Isra'ila ana musu wahayi amma su ko malamin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a musu wahayi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya yi masa wahayi kuma ya masa wahayin sabuwar shari'a ya ce ya umurce shi da ainihin ya isar da ita saboda haka kenan kullu rasulin nabiyun wa kullu nabiyyin bi rasul kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba domin kowane daga cikin su an masa wa'ayi an ce isar da sako amma shi wannan sabuwar shari'a ne wannan kuma ainihin tsohuwar shari'a ne sai yace wa annahu khatamul anbiya'i kuma mun yi imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa ne shi ne khatamul anbiya ma'anansa babu wani annabi da za a yi bayansa shi ne annabi na ƙarshe kamar yadda ubangiji ta ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi sallallahu alaihi wa sallam ba baban ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba zai dubi harisa ba ɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba sai dai shi muhammad manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne babu wani annabi bayansa shine annabi na ƙarshe saboda haka duk wanda ya da'awan cewa akwai wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafurta da wanda ya da'awan da wanda ya bi wannan annabin dukkanin su sun kafurta wa annahu khatamu al-anbiya wa imamul asiya sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shugaban masu tsoron Allah shugaban masu tsoron Allah saboda inna akramakum inda Allahi a tsaku wanda ya fi ku kowa daraja wanda ya fi ku daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya fi ku tsoron Allah to manzon Allah shine ya fi kowa daraja a wajen Allah kenan shi ya fi kowa tsoron Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan ya fi kowa tsoron Allah imamul atqiya ne shine shugaban su ma'ana shi yake jagorantansu, shine wanda koyi da shi yake ƙara tsoron Allah shi yasa aka ce ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane malami idan zaka bi shi a duniya zaka ji shi idon ka a buɗe ne domin akwai inda yake yin daidai akwai kuma inda yake yi akan kuskure wanda yake yi daidai sai kai koyi da shi ka bi shi a haka abubuwan da yake na kuskure kuma sai ka kyale masa su amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka bi shi ne idon ka a rufe domin ba zai je jefa ka a cikin wani rami ko a cikin bata ba duk abun da yake ayyukansa gaba ɗaya, babu sakon Allah a ciki saboda aka ce sa ubangiji ta lafiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir saboda aka koyi kyakkyawa ya tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake kaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yake ambaton Allah da yawa to yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk ayyukansa ubangiji ta ala yarda da su saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha baya magana da son zuciya duk abin da yake faɗa wahayi ne sannan nabiyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu baya tasarrufi baya yin komai sai da wahayi duk abin da kaga wahayi ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamul atqiya ne shugaban masu tsoron Allah abun koyi wanda duk masu tsoron Allah suna koyi da shi sannan yace wa sayyidul mursalin kuma shine shugaban manzanni gaba ɗaya ma'ana shine yake jagorantar wannan kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin sa ingantacce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wal afakh ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya ranar alkiyama babu alfahari saboda ubangiji ta zaje annabawa bai yi darajar su ɗaya ba yake ta akan wasu akan wasu yace tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzonin mun fifita shashi akan shashi daga ciki akwai wanda ubangiji subhanahu wataala yayi magana da su wasu kuma bai yi magana da su ba yace wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd mun fifita shashin annabawa akan shashi saboda haka annabawa da aka yi su gaba daya sai aka yi kuma manzoni daga cikin su sune suka fi sauran annabawa inda ba manzoni ba daga cikin manzoni aka yi ulul azmi ulul azmi rusul wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina ko wa laqad akamna mithaqan nabiyina eh, ba ita nake ne ba wa minkum min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa idh akamna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam saboda haka ubangiji ta'ala ya ya karbi alkawarin annabawa sai ce ya karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi Isa alaihi salam wannan sune ulul azmi min ar-rusuli wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli su suka fi kowa daraja wayannan guda biyar din sannan daga cikin su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa daraja a cikin su ubangiji ta'ala ya zabe shi ya ya rike shi khalilan badadi sannan kuma ya zama habibu rabbil alamin shine masoyin ubangijin talikai shine badadin Allah shine mai ash-shafa'atul kubra wato babban ceto wanda za a yi ranar alkiyama wanda dukkan sauran annabawa ba za su iya ba kowa idan an ce ya yi ce wannan abun ya fi karfinsa ba zai iya tinkaran Allah ba a lokacin da wahala ta kai wahala bayan an yi tashin alkiyama sai a ce je ka wajen wane je ka wajen wane har a zo wajen annabi Isa alaihi salam sai ce ba zai iya ba ce izhabu ila muhammadin fa innahu abdun kan gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar kamar yadda bukhari ya rawaito da muslim ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innahu abdu shi bawa ne ka duba ina so ya bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya masa shi bawa ne bawan Allah karshen yabo kenan bawa bawan Allah ne wanda an gafarta masa zunubansa gaba ɗaya da wanda da wanda bai ba saboda haka kuje shine da wannan ceton to wannan shine yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa daraja a cikin ainihin annabawa gaba ɗaya mutum da ya fi kowa daraja a cikin annabawa ya fi kowa kuma daraja a cikin halittan Allah gaba ɗaya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mursalin babu wani jayayya shine ainihin shugabannin manzonni ko abin nan shugaban manzonni darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dewa wata ran zamu yi lacca a kansu na musamman insha Allah wa habibu rabbil alamin shine masoyin ubangijin talikai ma'ana wanda ubangiji ta'ala yake sonsa sa ma'ana ma'anan alhabib almahbub kenan kamar alqatil bi ma'ana shi ne wanda Allah yake so kasa akwai bambanci da muhibbu rabbil alamin muhibbu shine mai son Allah to eh, ka so Allah daraja ce amma ba ta kai a ce Allah yana son ka ba kaga kai ka san kana son Allah subhanahu wataala amma baka da tabbar Allah yana son ka ko baya son ka to kaga a ce ubangiji ta'ala yana son ka to wannan ita ce daraja ta kololuwa manzala ta sallama ya samu wannan yace inna Allah takazani khalila kama takaza Ibrahima khalila Allah ya rike ni masoyi abun son sa kamar yadda ya rike annabi Ibrahim masoyi ma'ana bada'i saboda haka wannan shine a'ala maqamil mahabba shine al-kullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan sannan Ya ce wa ursiltu ila al-khalqi khaffatan shine ko kawai shi bane wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu ce dukkan da'awan annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faghayyun wa hawan wannan bata ne kuma bin son zuciya ne mana duk wanda zai zo yi da'awa cewa shi annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana bin son zuciyarsa sannan kuma yana kan bata da wanda ya da'awan da wanda yake bi gaba daya kamar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musailamatul kazzab yayi da'awan shi annabi yace shi ma annabi ne ana masa wahayi kamar yanda ainihin ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wanda sayyidina abubakar ya yaƙi almurtaddin a lokacin khalid bin walid ya kashe ainihin shi musailamatul kazzab wanda ya da'awan wannan annabta ne haka na al shi ma ya da'awan cewa shi annabi ne bayan an kashe sayyidina Husain. sai yace dole sai an ɗaukansa ya tashi ya dinga yaƙan jama'a ya haɗa runduna ana ta kashe mutane daga baya zai ce ai shi ma annabi ne an yi masa wahayi to dukkan irin wa'annan da su Ahmad Gulam akwai wani an yi shi Ahmad Gulam ba a dade ba ma shi ya ce shi annabi ne to dukkanin wannan ƙarya ne wanda duk wanda ya gaskanta wannan mutum ne yace shi annabi ne yayi ridda ya bar addinin musulunci haka nan wanda ya da'awan shi ma annabi ne saboda babu wani annabi a har duniya ta tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa ma yake wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu faghayyun dukkan da'awan annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to fa gayyun bata wa hawan kuma bin son zuciya ne mutum yana son ya shahara a duniya ne kawai sai sai ai shi ma annabi ne ta da'awa kuma zai samu mai bin kuma abun mamaki duk wata gurɓatacciyar da'awan da ka zo da ita sai ka samu masu binka. ka shi yasa babu mamaki don mutum ya zo da wata mummunar aqidansa ya kira jama'a sun bi shi yana ta tara jama'a kada wannan abun ya ruɗe ka domin ko annabi ne mu ce zo yake shi annabi ne a yanzu dai kaga dai ko jahili ya san babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan wani ya zo da shubuhohinsa da wasu bayanansa yace shi annabi ne na ƙarshen zamani sai ya samu mai binsa kai da wani zai kullu ya shi Allah ne sai an samu wanda za su yarda cewa shi Allah ne ba duk zai zuwa ƙarshen zamani ba zai shi Allah ne kuma yana da mabiya waɗanda za su bi shi saboda akwai ƙananan dujjan da za su bayyana kafin wancan babban dujjan din su ne masu kira zuwa ga bata kuma ba za su rasa mabiya ba saboda haka kada jama'a su ruɗe ka a wannan malamin ya zo da wata da'awarsa ta ɓarna jama'a sun bi shi kai kuma ka rutu da wannan ka ce ai tunda jama'a suka bi shi alama mai gaskiya ne ba ai ɗan ma jama'a suna bin sa wanda ubangiji ta ala ya la'ance shi ko ɗan bai da jama'a jama'a sama sun fi jama'ar Allah wanda suka amsa wa Allah da'awarsa su ne kaɗan akan wanda suka amsa wa shaitan mafi yawan mutane kafurai ne ko ba haka bane musulman kuma mafi yawancin su fasikai ne duk ba ba jama'ar shaitan bane to saboda haka babu wani abun da zaka rutsu da shi don mutum ya zo yana da'awa jama'a suna bin sayu suna bin sayu in dai aka fata yake banza ne shaitan ma haka yake sai ce wa huwa al ila ammati jinni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda aka aiko shi zuwa ga ammatil jinni dukkan aljani gaba daya wa kafatil wara da gaba daya mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan da awarsa bata takaita akan mutane kawai ba ko akan kabilan larabawa kawai ba a'a da awarsa ta game gaba dayan al'umma da mutane da aljani gaba daya kamar yadda ubangiji ta ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnati. bashiran wa nazira ba mu aiko ka ba face ka zama manzo na mutane gaba ɗaya kana mai albishir da aljanna ga wanda ya amsa kana mai gargaɗi da wuta ga wanda ya ƙi amsa sannan ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka faɗa musu ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya ma'ana ba a ware an ce wannan da wannan ba ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muslim ya ruwaito annabi alaihi salatu wassalam yace fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin uditu al-kalimi wa nusirtu bi ru'bi wa uhilla li wa ju'ila li al-ardu wa masjida wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan wa kutima bi an-nabiyyun magala salatu yace an titi tani da abubuwa guda biyar guda shida akan annabawa mana an bashi wa'annan abubuwan ba a bawa annabawa daga ciki yace utitu jawami alkalimi an ban matattaran kalmomi ma'ana in faɗi 'yar magana takaitacciya sannan kuma tana da ma'ana mai faɗi misali wani zai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islami qawlan la aqalu ahadan ba'dahu ghayra ka gaya min wata magana wanda ta tattaro min addini na gaba daya wanda baya bukatan in je in sake tambayan wani kuma daga ba sai ce kul amantu billahi thumma taqin ka yi imani da Allah sannan ka daidaita shikenan imani da Allah aqida ta shiga gaba ɗaya istiqama su wasu ayyuka alkhairi da barin munana ayyuka ya shiga to wannan hadisin da za a yi sharhin sa mujallade za a yi da amantu billahi na yi sharhin sa sannan istiqama a yi sharhin ta to haka nan manzon Allah ta sanar ubangiji ta ala kore masa da irin wayannan jawami'ul kalmi sai magana kalmomi kadan amma ma'ananta kuma masu fadi yace wa nusirtu birru'bi an taimaka ni da razani a wata ruwa masirata shahri in yayi tafiyan wata ɗaya tinkari abokanin gaba to kafin ya je wajen abokanin gaban ubangiji ta zai sa abokanin gaban tsoro duk tsoro ya shige su su kafirai cikin sai je shi galba a kansu sannan yace wa uhilla liyal ganaim an halatta mini ganima idan aka je yaƙi aka samu ganima to manzon Allah sallama yana da dama ya ɗauki wannan ganiman ya riba mayaka a ki kuma halal ne amma sauran annabawa idan aka je aka yi yaƙi aka samu ganima za a zo a tara ta wuri ɗaya sai wuta ta sauko daga sama sai ta ci ganima idan kuma wuta ba ta zo ta ci ganima ba alaman an samu matsala a wajen yaƙin akwai gululi wasu sun saci ganima. dole sai an bincika an dawo da wannan ganiman da aka sata ɗin an niyar shikenan sai wuta ta zo ta ci ganiman alaman an karɓi jihadin su kenan kamar mazala ta aka ce ne ma annama tun. min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa rasuli saboda haka a riba a ba a fidda rabon Allah khumusi sannan a riba kuma ainihin mayaka ganima idan an je an ci ganima da haka ne sabon manzala ta sunaba suka yi kuɗi ta hanyar ganima sannan yake wa ju'ila liyal ardu tahuran wa masjida an sanya mini ƙasa kuma ta zama tahuran abun tsarki wa masjidan da kuma wurin yin sallah idan ka rasa ruwan alwala sai kai taimama a ƙasa idan ka rasa masallaci ko ina ka je kai sallah ubangiji ta zai karbi sallanka amma sauran annabawa a shari'o'in su babu wannan babu inda za ka yi ibadan sai a coci ko kuma a bai a idan kai bai hude ne amma mu kuma ko ina sallah ta riske ka kamar yadda zuwa karshen riwayan hadisin a wani hadisin yace wa aina ma adraka ka salata fa salli duk inda sallah ta same ka ka je kai sallah a wannan wuri a wannan wurin sanne yace wa ursiltu ila al-khalqi kafatan an aiko ni zuwa ga halitta gaba ɗaya a wata ruwa ce kowane annabi kana kullu nabiyyin yub'atu ila qaumihi khassatan wa ursiltu ila an-nasi ammatan ko ila al-khalqi ammatan kowane annabi ana aiko shi zuwa ga jama'a sani sai ce kabila kaza ga annabin su ga manzon su ko kuma gari kaza ga manzon su sai sa sai annabawan suka dinga hada zamani a ce zamanin annabi ibrahim shine zamanin annabi lutu saboda kowa inda yake da'awarsa daban zamanin annabi musa shine zamanin annabi shu'aibu kowa sai ya zama inda yake awansa daban amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a zamanin sa annabi saboda ne saboda shi an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya ba zuwa ga alkariya ba ba zuwa ga kabila ba kaga adawa annabin su daban samudawa annabin su daban idan ka zo alkariya alkariyan annabi lutu sadum sai ka ga annabin su daban idan an zo misira yahudawa abun nan kai eh misira yahudawa annabin su daban annabi musa alaihi salam annabi annabi isa an aiko shi zuwa ga nasara iya wannan kabila amma manzo Allah sallallahu aka aiko shi zuwa ga kabilun duniya gaba ɗayan su sai zuwa ga mutane ma da aljani gaba ɗaya wa rusulul khalqi kafatan zuwa ga halitta gaba ɗaya mutum da aljan saboda haka akwai aljani musulmi akwai daga cikin mutane waɗanda suke musulmi wanda suka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fi wa kutima biyan nabiyun kuma an cika annabta da ni ma'ana na zama ni ne annabi na ƙarshe babu wani annabi kafina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anan wa huwa al-mabusu ila ammatil jinni wa wara an aiko shi zuwa ga aljani gaba daya da mutane gaba ɗayan bil haqqi wal huda da ainihin gaskiya da kuma shirya ma'ana babu dama ka ce wai kai kana da wani addini wanda ba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ba kai ba za ka yi addinin manzon Allah ba addinin ka za ka yi misali ba hude a ce yana da wani addini na da to yanzu ga manzon Allah ya zo sai ce ai wannan annabin larabawa ne ba annabi mu bane mu muna da annabi annabi Musa alaihi salam ko kuma ba nasare ya ce a wannan addinin larabawa ne manzon laraba ne mu muna da addinin mu shine addinin annabi isa alaihi salam idan yayi haka ya bata kuma wuta zai shiga in ya mutu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar yace wallahi babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'ummar ba yahude ne ko ba nasari ma'ana yana da addini a baya ko ba shi sannan ya mutu da yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba face ya shiga wuta dan wuta ne kawai to da haka babu wani addini bayan addinin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya aiko shi ne bil haqqi wal huda bil haqqi da shiriya bil haqqi da gaskiya wal huda da shiriya shine addinin musulunci shi yasa ubangiji ta ce wa anna lamma sami'na al huda amanna bihi wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu baqsan wala rahab haka aljani suka da suka zo suka ji manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta alqur'ani sai suka ce mu mun ji wannan shirin kuma mun yi imani da shi sai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah da shiriya ne shiriya wanda idan ka bita ka gano hanya wanda take daidai wanda za ta kai ka zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa in ka kauce mata kuma to za ka je ka fada cikin wutar jahannama sannan ya aiko shi da addini na gaskiya wanda shi ne kawai ake bautawa Allah da shi inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine kawai addinin musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba yace zai bautawa Allah da shi to ubangiji subhanahu wataala da zai karbi wannan addinin ba sannan kuma a lahira yana daga cikin taɓaɓu to da ka addinin musulunci shine kare shine ma'anan bil haqqi ya aiko shi da la ilaha illallah shine addinin musulunci zalika bi anna allaha huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil wa anna la huwa al kabir Allah subhanahu wataala shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya duk wani abun da ake bauta ba Allah ba barna ce ubangiji ta shine madaukaki mai girma saboda aka ya aiko shi bil haqqi wal huda sannan yake wa bin nuri wa da haske wa da kuma haske ma'ana ubangiji ta'ala ya aiko shi da shari'a wanda take haskaka maka shari'a ne ga alqur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati saboda haka littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne haske da suke haskakawa mutum gaskiya da shiriya wanda in ya bi su yana kan shiriya in bai bi su ba kuma yana kan bata nurun ne wa biya'un haske ne da kuma haske annuru da abdiyau duk ma'anar su haske amma abdiyau ya fi tsananin haske akan nuru kamar yadda ubangiji ta lafi huwa allazi ja'ala shamsa biya'an wal qamara nura Allah shine wanda ya sanya rana mai haske sai a mace haske rana biya'an yake ya sanya wata kuma nuran mai haske sai ambaci hasken wata kuma nuran wannan shi yake nuna abdiya'u ashaddu minan nuri ya fi ainihin abun nan ya rana ta fi wata ainihin tsananin haske ko kuma abdiya'u ya fi haske akan annur saboda an fiffanta hasken wata hasken rana da abdiya aka fiffanta hasken wata kuma da annu to annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a safara ne fat haske ne kawai yace taraktukum ayatul bayda lailuha ka nahariha la yazigu an illa halik na bar ku akan hanya wanda take farafat haske ne kawai babu duhu yace lailuha ka nahariha darenta kamar ta kamar yadda da yini da rana zaka ga haske to haka nan da daddare ma haske wannan hanyar take da shi babu mai karkata ya bar wannan hanyar da zai bi ta ba sai ko kuma ce wanda zai halaka saboda haka manzo Allah sallama addinin ka ba duhu in ka ka je ka fada wani waje ka kauce ka fada rami to ka bar wannan hanyar ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora al'umma sai basu akanta amma in dai ka bi wannan hanyar to hanyar ashare share take kuma tana da haske fitila ko ta ina mai tsananin haske wanda dare da rana kuma babu duhu to da haka wannan hasken shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a fahimce su a bisa yadda magabata suka fahimta suka ɗabbaka addinin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sannan yace wa innal qur'ana kalamullah sannan kuma aqidar mu wanda ita ce aqida ingantacciya mun yi imani tabbas alqur'ani kalamullahi maganar Allah ne minhu bada daga ubangiji ta'ala alqur'ani nan ya bayyana ya zo, bila kaifiyatin ba tare da kuma mun san ga yanayin yanda ubangiji ta'ala yayi magana da Alƙur'aninsa ba kaulan tabbas maganar Allah ne kalamullahi ƙaulan kenan ko minhu bada qaul bila kaifiya daga wajen Allah ya bayyana maganarsa ne bila kaifiyatin ba tare da ga yanayin yadda ya magana ba ba mu sani ba mu je kawai mun da qur'ani saboda maganar Allah subhanahu wata'ala ba irin maganar dan adam bane ballantana ka san yanayin yadda yake hauhawar da maganar sai yadda yake yi bangi ta'ala maganar sa ta sha bamban da maganar mutum saboda haka maganar sa in ba mu san ga yanayin yadda yake yin ta ba amma mun yi imani ubangiji subhanahu wata'ala yana yin magana wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa magana sannan kuma alqur'ani maganar Allah ne kamar yadda yake wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi aminci ka bashi amana ubangiji ta ya ce ya rasulullahi ka bashi amana har ya ji maganar Allah shine alqur'ani to da alqur'ani maganar Allah ne sannan yace wa rasu ala rasulihi wahyan sannan ya saukar da alkur'ani a bisa manzonsa wahayan a matsayin wahayi ubangiji ta'ala ya saukarwa manzon Allah sallama alqur'ani nan da wahayi ne ma'ana ba wai manzon Allah shine ya kirkiri alqur'ani ko kuma ya je ya kufe shi a wani waje bane a'a ubangiji ta'ala shine ya saukar masa da alqur'ani wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani tuncinin ubangiji ya yi magana da shi sai aje shi a lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz ina na a lauhin mahfuz sannan daga baya ubangiji ta ya sa mala'iku suka ɗauko alƙur'ani daga lauhin mahafuz suka kawo shi baitul izza a cikin saman duniya bayan manzon Allah sallallahu ya zama annabi akai wannan tare da wasu suna cewa qablan nubuwa amma zan firajihi ba'da nubuwa akai wannan mala'iku suka ɗauko alƙur'ani daga lauhin mahafuz suka kawo shi baitul izza wannan shine wanda ubangiji ta ke cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان sannan kuma yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka sannan yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan saukarwan an saukar da shi a wata ramadana a cikin dare mai albarka shine daren lailatul qadr to da aka saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr a ainihin baitul izza a saman duniya to sai aka dinga saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani da kadan kadan domin wancan a saukar da shi gaba ɗaya ne sannan daga baya ana saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi da kadan kadan har a cikin shekara 23 aka gama saukar da alqur'ani aka fara saukar da اقرا باسم ربك min ala خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم sannan a ƙarshe aka ƙare da fattaku yoman turja'una fihi ila Allah shine aya ta ƙarshe da ta sauka wanda babu wata aya bayan saukan wannan aya ne sannan wannan shine wanda ubangiji ta'ala yake nufi da cewa wa qur'anan farasnahu litaqra'u 'ala an-nasi 'ala muftin wa nazzalnahu tanzila alqur'ani na mun rarraba shi domin ka karanta mutane shi kadan kadan muka saukar da shi sassaukarwa da kadan kadan haka aka saukar da alqur'ani shay'an shay'an a cikin shekara 23 aka saukar da shi shekara 13 a makka ana saukar da alqur'ani ana gyara mutane aqida sannan kuma bayan na an koma madina aka saukar da sauran abun da ya shafi shari'o'i a cikin shekara goma to wannan alqur'anin ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar wa manzo Allah sallallahu da shine wahayan wahayi ba wai shi ya kirkire shi ba sannan wa yake saukar masa da alqur'anin shine mala'ika jibrilu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان mu مبين Alƙur'ani tabbas saukarwa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai ba wani ne ya kirkire shi ba sannan mala'ika jibrilu shine ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da kadan ka ana ta masa wahayinsa alqur'ani har alqur'ani ya cika ya saukar da shi akan zuciyarka ya rasulullah domin ka zama mai gargaɗi kuma da harshe na larabci aka saukar da alkur'ani to da ka alkur'ani arabiyun balarabi ne to yace wa anzalahu ala rasulihi wahya wahayi ne domin manzo Allah wa mayan yantiqu anil hawa baya son zuciyarsa wa aikanu yace wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan da aka saukar da alqur'ani mu'minai suka gaskanta ainihin alqur'ani din shine ma'anan ala zalika abisa hakan hakan suka ce tabbas wannan alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake ubangiji ta ala ne ya saukar da shi kaga kafurai su ne wanda suka ce ne maganar mutum ne suka ce mutum da ya faɗi maganar ba wai ubangiji ne su wa ta'ala ba za a yi musu raddi kamar da za mu karanta a gaba su ba su yadda cewa Alƙur'ani maganar Allah bane suka ce magana ne na mawaki ko magana ne na boka ko kuma magana ne na mutum dukkanin wannan ubangiji subhanahu ta'ala ya yi musu raddi yace ba haka bane sannan yace wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa su mu'mine sun yi yaqini cewa alƙur'ani maganar Allah ne bil haqiqa tabbas laysa bi makhluqin ka kalamil bariya ba abun halitta bane kamar maganan su ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana da alƙur'ani haqiqatan ba majazi ba kamar yadda yake wa kallama Allah Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa sai ce takliman magana ya karfafa abun domin kada ma wani ya dauka cewa a'a ba hakika bane wani abu ne daban ko mafarki annabi Musa yi ko wani abu daban ubangiji ta'ala ya yi magana da shi magana kuma magana ta hakika sannan maganan ubangiji subhanahu wa ta'ala magana ce da yake yin ta da sauti da harafi wanda in an ji ta kuma ake fahimta shi yasa aqida ingantacciya shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya takallamu bi kalamin haqiqin bi sautin wa harfin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a ubangiji ta yana magana magana ta haƙiƙa kuma yana yin ta da sauti da harafi kuma yana yin duk lokacin da ya ga dama kuma irin maganar da ya ga dama yake sannan da wanda ya ga dama wanda ita ce aqida ingantacciya aqidan magabata wannan ya tabbata a Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma wasu da suka zo suka ce Allah baya magana kusa kusa suka korewa Allah magana wasu kuma suka ce Allah yana magana amma bila sautin wala harfi. babu sauti ba harafi wai magana ne nafsani magana ne na tunani kawai wannan shi ne aqidan asha'ira wanda ake karanta cikin wani littafi hayatul islam a wasu daga cikin makarantun islamiyya mu wai magana Allah ba sauti bane ba harafi bane ba taɓa yin magana babu sauti ba harafi ba domin idan babu sauti ba harafi ba za ta taba zama magana ba wannan sunan sa tunani ko kuma shiru ka yi shiru kawai baka ce komai ba ba sautin da aka ji ya za a iya zama magana wannan kana tunani ne amma da ka buɗi bakinka ka motsa harshen ka an ji sauti na fita to shikenan za a fahimci magana kake ko da ba a fahimci abin da kake faɗa ba an san magana kake ba a san yarenka ba ne shi yasa to bangi ta yana magana da sauti da harafi kamar yadda shine ma'anar magana a harshen larabci kuma magana wanda take ta haƙiƙa ba ta majazi ba to amma a shari'a suka ce wai kalamun ne nafsi magana ce ta ta zuciya idan aka fassara ta da siryaniya sai ya zama attaura taura in aka fassara ta da ibraniya sai ya zama injila in aka fassara ta da larabci sai ya zama ani wasu kan suka ce ubangiji ta'ala ya halicci maganan ne a jikin bishiya shikenan bishiyan sai ta yi magana wai ba Allah ne magana ba bayan ya ce wa kallama Allahu Musa wa in تقديما وإن آد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله maganar Allah walamma a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai yayi masa magana to kuma wani sai zai ce wai Allah baya magana wai in kace yana magana ka siffanta shi da abun halittar sa kenan to dole magana sai ta zama irin ta mutum ne ba kai imani yana da zafi ba irin na mutum ba to dole kai imani yana da siffofin sama ba irin na mutane ba to wasu ne daga baya suka zo suka lalata akidan su sabai musu san wannan rikicin ba Allah yana magana gashi Qur'ani ya faɗa kuma Al-Qur'ani maganar Allah ne zalikal kitabu la raiba fi maganar Allah ne amma wasu daga baya ana tafiya sahabbai suka kare sai wasu suka suka ce kai Qur'ani nan fa ba maganar Allah bane Qur'ani nan abun halitta ne Al-Qur'an makhluq wannan wanda ya fara kawanna wannan aqida a duniya shine Ja'd bin Dirham wanda jihar bin safwan ya karbi wannan aqidan daga wajensa wanda ake ce musu jahmiya ya yada wannan jihar bin dirham asalin sa bai huje ne sai sa rigar musulunci ya shi ma musulmi ne ya dinga bata aqida ta musulunci ya dinga kirkiro abubuwa daban-daban shikenan sai ta alqur'ani makhluq abun halitta ne ba maganar Allah bane ya bayyana a lokacin wani sarki yana ce masa Khalid bin Abdullah shine amirul iraki shine gwamna na Iraki a wannan ibrahima khalila wa lam yukallim musa taklima yace ya ku mutane kowa ya je ya layyansa Allah ya karba muku ni kan bani da layya amma yau zan yi layya da Ja'ad bin Dirham domin ya ce ubangiji ta'ala bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba sannan ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba kaga yayi inkarin alqur'ani ya ce kuma ƙur'ani ba magana Allah bane yace ni kan da Ja'ad bin Dirham zan yi layya shikenan yana sauka aka kama masa jalibin dirham ya yanka shi ya da shi shi ne bin kai kai cewa shakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akil qurbani yace duk wani mai aqida ta sunna yayi godiya da wannan layyan da yayi fi ma yanka rago ko raguna ko raƙuma dubu yace ma dalla yake mamakin ilimin wannan mutumin wanda ya irin wannan ibada ya irin wannan layya da irin wannan mutum mutum ya ta gurɓata mutane kida shi kenan to akwai jihar abin da jihar binu safwan shi kuma ya karɓi wannan akida ya je ta yaɗa ta ta yaɗa ta sai mutane suka ce alƙur'ani abun halitta ne ba maganar Allah ba ne su imam ahmad a lokacin a zamanin su ne sai suka ce sam su ba su yadda alƙur'ani abun halitta ba ne alƙur'ani maganar Allah ne da sababin wannan aka dinga azabtar da su aka kori wasu daga gari imam ahmad har rufe shi aka yi aka sa shi a kurkuku ana ta azabtar da shi a gidan yari saboda ya ƙi ya ce alƙur'ani makhluk ƙur'ani abun halitta ne a zamanin aka dinga azabtar da shi yace shi ba zai faɗa ba yace alƙur'ani maganar Allah ne ya za a yi kuma a ce alƙur'ani abun halitta ne a nan ne aka sa masa laƙabi imamu ahli sunna shugaban ahli sunna saboda ya kare wannan sunnan na cewa alƙur'ani ba abun halitta bane alƙur'ani maganar Allah ne to dama kuma hukuncin duk wanda yake alqur'ani ba maganar Allah bane shine a dauke wuyansa haka imam malik ma yake man qala innal qur'ana makhluqun duriba unuquhu duk wanda yake alqur'ani abun halitta ne ba maganar Allah bane a buge wuyansa kawai wannan shine hukuncin sai alqur'anu kalamullah wa kalamuhu min sifatihi wa laysa fi sifatillahi shay'un makhluq alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah tana daga cikin siffofinsa babu wani abu daga cikin siffofin Allah da za a ce abun halitta ne babu shi dukkanin siffofin Allah ba su da farko kamar yadda zatin sa bai da farko sai ce laysa bi makhluqin ka kalamil bariya ba abun halitta bane kamar maganan albariya ma'ana halittu faman sami'ahu duk wanda ya ji alqur'ani fa za'ama annahu kalamul bashar sai ya riya cewa alqur'ani maganar mutum ne faqat kafar wannan ya kafurta domin yayi inkarin maganar Allah wa qad Allah Allah ya zarge shi wa abahu ya aibanta shi wa au'adahu bi saqar kuma yayi masa alƙawarin zai sa shi a cikin wutan jahannama saqar suna ne daga cikin sunayen wutan jahannama yace haifu qala ta'ala inda ubangiji subhanahu wataala ce sa uslihi saqar zan shigar da shi cikin wutan saqara falamma au'ada bisakar yayin da ubangiji ta'ala yayi alkawarin zai sanya wanda ya faɗa liman ƙala ga wanda ya ce in haza illa qaulul bashar wannan alkur'ani maganar mutum ne ya masa alkawari bisakar yace zai sa shi a a cikin wutan sakar yace alimna sai muka sani wa aiqanna muka yi ne annahu qaulu khaliqil bashar lalle alqur'ani magana ne na mahalicin mutane wala yusbihu qaulal bashar baya kama da maganganun mutane ma'ana anan walid bin mughira shine yake in hadha illa qaulul bashar alqur'ani nan maganan mutum ne ba maganan Allah bane to so bangi ta ce sa uslihi saqar zan kona shi da wutan saqara ita ce wutan jahannama to shine imamu tahawi yace to tunda walid bin mughira yace alqur'ani maganan mutum ne ba maganar Allah bane ubangiji ta ce zai sa shi a wutan jahannama da sababin wannan yace to alimna sai muka sani wa aiqanna muka yi yaqini annahu qawlu khaliqil bashar magana ne na mahalicin mutum ba magana ne irin ta mutane to zaka dole kai imani alqur'ani maganar Allah ne ba maganar mutum bane sai ce wala yusbihu qawlal bashar shi alqur'ani baya kama da maganganun albashar mutane ne ruwan ka fita da ruwanka wala yusbihu qawlal bashar baya kama da maganganun jama'a maganganun mutane shi yasa mutane suka kasa zuwa da irin alkur'ani da a ce maganar Allah nan ta yi kama da maganar mutum da an samu wani mutum da ya yi irin alkur'ani ba rubuce rubuce ne ba mutane suna ta rubutu ba na littattafai to wani ya yi wani rubutu man wanda ya kama da alkur'ani an kasa a zamanin da alkur'ani ya sauka abun da ke cin kasuwa shine fasaha a wajen larabawa wanda ya zo ya waka ya burge wanda ya zo ya ba ya burge ya zo yi muhazara ko wa'azi ya burge anu kowa zai nuna fasahansa sai Allah ya saukar da alqur'ani wanda ba wanda ya magana mai fasaha mai balaga irin alqur'ani to saboda haka alqur'ani baya kama da maganganun mutane da yana kama da irin maganar mutum da an samu wanda ya kirkiri wani littafi ya kama da alqur'ani to amma babu yasa ubangiji ta ya kalubalanci su larabawan tunda sun ce magana ce ta mutum ba ta Allah ba to su zo da irin alqur'ani din qul in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana li ba'din zahira ka ga musu ya rasulullah da mutane da aljani gaba ɗaya za su haɗu a bisa su zo da irin wannan alqur'ani ba za su iya zuwa da shi ba ko da shashin su suna taimakawa shashi da mutum da aljani duk gaba ɗaya su haɗu zo da irin alqur'ani ubangiji ta lafiya ba za su iya ba da suka kasa yake su zo da sura goma ma am kulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin muftariyatin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa ka kirkiro alqur'ani to ka ga musu su zo da sura goma man irin alqur'ani su ma su kirkiri irin nasu kuma su kira duk allolin su din su taimaka musu wanda suke bautawa su da irin alqur'ani din in daga da suke yi nan ma suka kasa ba wanda ya zo da ko sura goma sannan sai ubangiji ta'ala a ƙarshe ce musu to su zo da sura ɗaya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi waj'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa ko suna shakka ne cewa alqur'ani ba daga Allah yake ba ubangiji ta'ala ce to ka ga musu su zo da sura guda ɗaya irin alqur'ani su je su kira duk wanda za su kira daga cikin allolin nasu da suke bautawa su taimaka musu su zo da irin sura ɗaya na alkur'ani ko da sura mai aya uku gajeruwan sura in da su iya nan ma suka kasa wa ka bangi ka ce fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal in ba su iya ba ba za su taba iyawa ba har abada sun kasa zuwa ka alkur'ani alqur'ani la yusbihu al bashar baya kama da maganar mutane maganar Allah ne da zaran ka karanta alqur'ani ka san cewa ba wani ne yayi alqur'ani ba ubangiji subhanahu wataala ne yi magana da alqur'ani magana sani. ne sai ce wa man wasafa Allah bi ma'anan min ma'ani bashar duk wanda ya siffanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anan ɗan adam ma'ana da siffa daga cikin siffofin ɗan adam ka ɗauki wata siffa ta ɗan adam kake siffar Allah irin ta ne faqat kafar wannan ya kafurta ka ce Allah yana gani irin ganin ɗan adam yana ji irin jin dan adam maganarsa irin ta dan adam ne to ka kafurta da ubangiji ta ce laisa mithlihi shay'un babu wani abu irin Allah To da haka duk wanda ya siffanta Allah da wata siffa daga cikin siffofin mutane wannan ya kafurta sai dai sunan yayi iri daya amma kuma ba hakikanin su ba iri daya bane kamar yadda muka yi bayani a tauhidul asma'i was sifat sai ce faman absara hadha atabar duk wanda ya kula da wannan ya fahimci wannan aqidan itabar zai wa'azantu da zai siffanta Allah da abun halittansa ba wa an misli qawlil kuffarin zajar kuma in zajara zai tsawatu an misli qawlil kuffari daga irin maganan kafurai da suke cewa alqur'ani maganar mutane ne ba maganar Allah bane zai tsawatu yayi imani cewa alqur'ani maganar Allah ne wa alima annahu bi sifatihi laysa kal sannan kuma zai san cewa ubangiji subhanahu wata'ala da siffofinsa shi ba kamar mutum bane shi ɗin zakinsa ba irin zakin mutane bane haka nan siffofinsa ba irin siffofin mutane bane duk wanda ya kula ya duba alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala zai fahimci haka sai ce wa ru'yatu haqqun li ahli janna bi ghairi ihadatin wala kayfiyya kama nadaka bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira yace wa ru'yatu ganin Allah subhanahu wa ta'ala haqqun gaskiya ne tabbas ne li ahli janna ga yan aljanna yan aljanna za su ga Allah da su gan shi bin ghairi ihadatin ba tare da sun kewaye shi gaba ɗaya ba su ga zatin Allah duka ba za su iya ba saboda ubangiji ta'ala ce la tudrikuhul absaru ido baya iya ihada da ganin Allah ya kewaye Allah ya gan shi gaba ɗaya kamar yadda zaka ga dan uwanka ba za ka iya ba amma tabbas za ga Allah subhanahu wataala sannan yake wala kaifiya kuma ba za a ainihin gan shi ba za a ce ga irin yanayin da za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shine ma'anar bila kaifiya a yanzu ka isa saka kwatanta ga yanayin da za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba domin bai gaya mana ba amma dai ya ce za a gan shi za ka gan shi kiri kiri amma kuma ka kwatanta yanayin da ganinsa yake wannan shine wanda ba za ka iya ba saboda ganinsa ba irin ganin dan adam ba ne. yadda za ka kalli Allah ba yadda za ka kalli ɗan uwanka bane ballantana a iya kwatanta wannan gani sai ce kama na tsaka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ya firici da shi yake wujuhun yawma idin nabira fiskoki a wannan ranan ranar alkiyama kenan wasu fiskokin nabiratun suna masu haske mani'imta masu tsilli ila rabbiha nazira sannan kuma suna masu kallon ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wannan shi yake nuna mana ubangiji ta'ala za a ganshi a wuri guda biyu wuri na farko shine a taron alkiyama mutane za su ganshi muminai kamar yadda yake wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira fiskoki wasu fiskokin a wannan ranan ranar tashi alkiyama suna masu haske za su ga ubangiji subhanahu wataala haka ne tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama da idon ku kamar yadda za ku ga wata bakwa kwa cincirin da wajen ganin yanzu idan wata ya bayyana ba za in ya kai daren goma sha hudu baka cincirindo da ɗan'uwanka uwanka wajen neman ganinsa ko a kwance kake a ɗakinka ka kale za ka gani to haka nan za a ga Allah subhanahu wataala ba tare da an yi cincirin ba sannan za a ga Allah subhanahu wataala a cikin aljanna kamar yadda ubangiji ta ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka ga suka kyautata ayyukansu da imanin su a nan duniya suna da kyakkyawan sakamako ranar alkiyama shine aljanna wa ziyada da kuma daɗi daɗin shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da ganin Allah subhanahu wa ta'ala a aljanna za a ga Allah a aljanna shine ma'anan daɗi sannan ya tabbata a hadisin muslim yan aljanna suna kwance a aljanna sai su ga wani haske ya shigo musu idan suka daga idon su sama sai su ga ubangiji subhanahu wataala a lokacin daɗin da za su ji za su manta da ni'imomin aljanna gaba ɗaya saboda ganin Allah subhanahu wataala ya ce aljanna daɗi za su yi ta gani su yi ta ganin sa har ubangiji subhanahu wataala ya ɓace musu su manta ma da ni'imomin aljanna to wannan shine mai badal amana yake cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin وتشبيه وضرب للمثال وينسون النعيم إذا رعوه فيا خسران أهل الاعتزال ومن إذا su bani سبحانه وتعالى a aljanna amma ba tare da ga yanayin yanda za su ba kuma ba tare da misali ba kuma idan suka gan shi za su manta da ni'imomin aljanna gaba ɗaya saboda ganin Allah ya fi ni'imomin aljanna daɗi yace mamakin asaran mu'tazila domin mu'tazila su ne suka ce ba za a ga Allah ba suka yi inkarin ganin Allah tare da cewa ya tabbata a hadisi ya tabbata a cikin alkur'ani tabbas mumine za su ga Allah subhanahu wataala amma kafurai ba za su gani ba saboda ubangiji ta ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun su kafurai za a tsare su a wannan ranan ba za su ga Allah subhanahu wataala ba shikenan ya tabbata za a ga Allah a lahira to amma a nan duniya ana iya ganin Allah duk malamai sun yi istifadi cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wanda ya taɓa ganinsa a duniya da idonsa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi shine akai sabani amma sauran jama'a gaba daya har annabi Musa alaihi salatu bai ga Allah ba kamar da zamu karanta a gaba babu wanda ya ga Allah subhanahu wa ta'ala da idonsa tun annabawa har a yanzu babu wanda zai zo ya ce ya ga Allah a yadda sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sabani ya ga Allah ko bai ga Allah ba domin Abdullahi bin Abbas an ruwaito daga wajensa yake manzala ta suna ra'a rabbahu ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wata ruwayan ma bi ainihi da idonsa amma Aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah domin ubangiji ta'ala yayi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi za mu karanta shi ma a gaba ya hau da shi sama ya tattauna da shi ya bashi sako to shin a wannan lokacin ya ga Allah ne sai aka tambayi Aisha radiyallahu anha shin manzon Allah ta sallama ya ga ubangijinsa sai ta ce laqad kaffa sha'ari bima qulta yace har sai ta ce har na ji tsikan na ya tashi yace ya za yi a ce manzon Allah ya ga Allah yace duk wanda ya gaya maka manzon Allah ta sallama ya ga Allah karka gaskanta shi manzon Allah ta sallama bai ga Allah ba to anan shi yasa aka yi sabani zahirin maganan Aisha manzon Allah bai ga Allah ba zahirin maganan Abdullahi bin Abbas manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah to su suka tafi ya ga Allah din wasu ko suka tafi bai gani ba amma zancen da yafi inganci shine manzon Allah sallallahu alaihi bai ga Allah da idonsa ba ya dai gan shi a zuciyarsa ne dalili shine shi manzon Allah sallallahu da kansa an tambaye shi aka ce har ra'aita rabbak kamar yadda zuwa hadisin muslim shin ka ga ubangijinka a wata riwayan yace nurun anna arahu to wannan zai iya ɗaukan fassaran bai gan shi ba ko ya gan shi fassara ta zahiri nurun an rawo haske ne ya za a yi na gan shi to sai suka ce to ai wannan ma nuna manzon Allah bai ga Allah ba domin ya ce Allah haske ne ya za a yi a ga Allah ba za a ga Allah ba sama idan muka tafi hadisan gaba aka tambaye shi har ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka sai ce ra'aitu nuran na ga haske wanda ya ɗauka wancan hasken ana nufin Allah kaga sai ce ya ga Allah ko wanda kuma yace a wancan hasken ba Allah bane sai ce ce nura nuran naga haske dai amma ban ga ban ga Allah ba shikenan sai mu koma wasu hadisin kuma akwai wani hadisin muslim da ya bayyana mana menene ma'anar haske. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hijabuhu nurun law kushifa la ahraqa subuhat wajhi man ta ilayhi basaruhu inna allaha la yanamu wa la lahu an yana to sai muhallu sha shine hijabuhu nurun manzon Allah sasa ya ce shamakin da ya tsare Allah hijabin da ya tsare Allah ba a ganin sa shine nurun haske ne haske ne hana ba za ga Allah ba to shike ne yanzu mun samu ilimi a wannan hadisin cewa hijabin Allah haske ne ko abun da ya hana ba a ganin Allah shi yasa mu koya muka ba za mu ganshi ba saboda akwai wani haske da ya tsare ba za a ga Allah ba to shike nan sai ce kuma ra'aitu nuran da aka tambaye shi kaga ubangijinka sai ce a ra'aitu nuran ga wani haske me ya gani kenan hijabi ya gani bai ga Allah ba so da aka ma'ana wancan hadisin nurun anna arahu da aka tambaye shi har ra'aita ka kaga ubangijinka sai ce nurun anna arahu ma'anansa wannan hasken yaya za a yi naga Allah ma'ana haske ya hana ni naga Allah shine me shine hijabin da ya kare Allah bayan da za a yi mu ganshi da aka zancen da yafi inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba a duniya har ya bar duniya bai ga Allah da idonsa ba amma maganar abdullahi bin abbas da yake cewa manzon Allah ya ga Allah yana nufin ya gan shi bi fu'adihi a zuciyarsa ne ba da idonsa ba sheku isa ni taimiya yace babu karo tsakanin maganar aisha da maganar abdullahi bin abbas ita aisha ta kore gani ne na ido shi kuma abdullahi bin abbas ya tabbatar da gani na zuciya ne saboda haka abdullahi bin abbas abun da yake shine ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa abun da yake nufi bi fu'adi da zuciyarsa amma ɗalibansa wanda ya ruwaito magana wanda ya ruwaito sai wani ya ƙara ya ce ra'a rabbahu bi ainihi abdullahi bin abbas ya ga ubangijinsa bi ainihi sai ya ƙara da idonsa tare cewa wasu sun ruwaito bi fu'adihi da zuciyansa saboda haka bi ainihi din ba abdullahi bin abbas ne ya faɗa ba wasu ne daga cikin ɗalibansa suka ƙara saboda da yace ya ga ubangijinsa su sai suke fahimta da ido ne sai suka ƙara wannan kalmar amma in ba haka ba ga hadisi ingantacce hadisin musulmi sun nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba shi ya bada wannan ansan da kansa yace dai ya ga haske amma bai ga Allah ba yace nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ga Allah ba zai yi na ga Allah ba tare da wannan hijabi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kenan duk duniya ba wanda ya taba ganin Allah a duniya babu shi tunda manzon Allah bai gani ba annabi Musa ya nemi ya bai gani ba shikenan waye zai iya gani babu wanda zai gani saboda haka duk wanda zai da'awan ya zo ya ce maka wai ah, a yayi wani wuridi ko ya shiga wata halwa ko ya yi hazara za a bashi zikiri a ce wai ya ga Allah walla yana yaudara ne yana fata wa kansa lokaci yana yaudaran kansa yana yaudaran al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ya za a ce kai wai an baka wani wuri je ka ga Allah saboda yaudara kuma wuri din na ƙarya ne mutum da ya zo ma ya bar cikinsa babu abinci a zuwa rufe shi a daki ninwa ba a bashi abinci wai yana ta zikiri wai har sai ya ga Allah tukun yayi hazara sannan nan ne zai iya fitowa kenan ba za a ba shi abinci ba yunwa tana damunsa yunwa tana damunsa tun yana gani har ba a gani ko tun yana ganin komi daidai har ya dawo yana ganin haske kawai ba iya ganin komai to kenan in ya ga wannan hasken sai zo ya ce ya ga Allah to kenan sai a fidda shi ya ga Allah amma kullum an zo an tambaye shi ya ka ga Allah ce bai gani ba sai a kyale shi yayi ta zikiri ga yunwa yunwa tana ta kinsa shikenan babu randa za a fidda shi daga wannan wajen sai ya ce ya ga Allah saboda haka ko ƙarya dole ne yayi lalura ya ce ya ga Allah a fidda shi akwai ni ɗalibi dan Kano mun yi karatu da shi a jami'a islamiyya a Madina da yana irin wannan abu ya taɓa shiga irin wannan halwan na ganin Allah ɗin da san zai yake gaya mana saboda ya fahimci gaskiya ya ce ya shiga ya dinga wuri din ya dinga wuri da ya ko an ce kaga Allah sai ya bai gani ba shi kuma yunwa ta matsa masa yana so a shi abinci ya ci a ƙarshe dai san da ya ƙarya yake na ga Allah ke na aka fitar da shi aka shi abinci kaga wahala ne ta ce ta sa shi ya ga Allah ko kuma yunwa ta yi oba ka ga wani haske kawai sai ka ce ka ga Allah to ka san zafin Allah ne da zaka tabbatar Allah ka gani kaga wannan yaudara ne suna yaudarar da da kansu tunda manzo Allah ta bai ga Allah ba ka kai manzo Allah zikiri ko ka kai annabawan Allah zikiri ko ka kai sahabban manzon Allah zikiri ya su ba su ga Allah ba kai kuma ka ce ka ga Allah wannan yaudara ne babu wanda yake ganin Allah a duniya manzon Allah ta sanawa bai gani ba babu wanda zai gani amma a lahira za a ga Allah a aljanna da kuma in an yi tashin alkiyama to shine malam anan yace wa tafsiruhu tafsirin shi wannan ganin Allah din alama aradahu Allah ta'ala a bisa yanda Allah yake nufin sa ne wa alimahu kuma ya san shi wa kullu ma ja'a fi zalika duk abin da yazo a cikin wannan dangane da ganin Allah subhanahu wataala min al sahihi na daga hadisi ingantacce an rasuli sallallahu alaihi sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala kaman kamar yanda ya faɗa ne mu mun imani haka ne za a ga Allah din sai ce wa ma'anahu ma'anarsa alama arada a bisa yanda Allah yake nufi domin yanayin yanda za a ga Allah mu ba mu sani ba amma tabbas za a gan shi saboda haka mun yi imani da hadisin mun fahimci ma'anan kuma mun sallama wa Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah yace la da kudu fi zalika ba za mu shiga cikin wannan ba muta'awwilina muna masu yin tawili bi ara'ina da ra'ayoyinmu mu zo mu ta yin tawili mu ce ai ba Allah za a gani ba wani abu ne za a gani ko kuma a'a za a gan shi min gairi jiha kamar yadda asha'ira suke cewa wai za a ga Allah amma ba ta wani bangare ba sai mu'tazila suka ce to ai ba bambanci maganar mu da taku mu da muka ce ba za a ga Allah ba da ku da kuka ce za a ganshi ba tare da ga bangaren da za a ganshi ba duk ne don ba hali ka ga abu kuma ba za ka ce ta gabar ko yamma ko kudu ko arewa ko sama ko ƙasa ka ganshi ba zai yiwu ko gabanka ko bayanka ko damanka ko hagunka ko samanka ko ƙasanka bangi tala za a ganshi a sama haka hadisi ya tabbata a musulmi in ka ce babu jiha ba bangaren da za a ganshi to ka kore ganin ne gaba ɗaya wanda ita ce a a sha'ira. saboda haka za a ga Allah subhanahu ta'ala ba za mu yi tawili da ra'ayoyin mu ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ko mu ce wasu sauraron ni'imomin ubangijinsu bayan ana nufin da su ga ubangijinsu subhanahu ta'ala sai yace wala mutawahhimina bi ahwa'ina kuma ba ma yin tunani bi ahwa'ina da son zuciyarmu mu je mu lalata wannan ma'anar hadisin da ma'anar ayoyin mu sako son zuciyarmu mu sa wahami mu dinga tunanin cewa wai a ga abin da ake nufi don duk da hakan ya aka bata alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya shigo da hankalinsa ga abin da qur'ani yake nufi ga abin da hadisi yake nufi to kuma sai ka kawo hankalinsa to zai mun ce za a ga Allah ai shikenan mun kamanta shi da halittarsa to za ka ce ba za a ga Allah ba ko kuma a za a ganshi amma ba ta wani bangare ba sai a kore abun a ƙarshe a zo a lalata alqur'ani da hadisi a hana ka ainihin imani da shi to shi yasa ma dai fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla yadda al'amari yake babu mai kukuta a cikin addininsa sai wanda ya mika wa Allah subhanahu wa ta'ala ragamarsa wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wuya duk abin da Allah ya faɗa ka yadda da shi abin da manzon Allah ya faɗa ka yadda to wannan shine zaka kukuta a addinin ka ka samu aqida ingantacciya sannan kuma wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimi kuma ya mai da ilimin abubuwan da suka rikice masa izuwa ga wanda ya sani ka san wa kulli zai ilmin alim kowane mai ilimi yana da mai ilimi sama da shi ko to idan ka kasa gane aya ka kasa gane hadisi ka je wajen malami wanda ya fi ka ilimi sai warware maka ba rikici bane shi a wurinsa amma don abu ya rikice maka sai ka kawo hankalinka sai ka masa tawili ka masa tawili da hankalinka sai ka bata ma'anan to idan kai haka ba za ka kubuta a cikin addinin ka ba za ka bata saboda haka dole ne sai ka sallama wa Allah ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma duk abun da ya rikice maka ka koma wajen arrafiquna fil ilmi malamai waɗanda suka tabbata a cikin ilimi sai su warware maka domin kai rikici ne a wurinka saboda karancin iliminka ko karancin fahimtarka ko karancin luranka to akwai wanda ya ka ilimi akwai wanda ya ka fahimta akwai wanda ya ka lura da ayoyin alkurani da hadisi shi wannan bai zama rikici a wajensa ba saboda haka shi ya fahimci rikicin sai ka je warware maka amma in dai zaka dau addinin ka da ka ka fahimci alkur'ani da hadisi da ka kawai baka koma malamai ba to zaka bata a cikin addini ka za ta fi gyaran ka yawa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani bai ce sunan Allah ba ai shi yasa ake sa Abdul Baki din saboda sun gani a rubuce ne cewa albaki sunan Allah ne amma muka ce bai inganta cewa sunansa bane ko da wani malami ya kawo a cikin sunayensa ko da kuma abun nan a cikin wannan hadisin an kawo wannan hadisin bai inganta ba saboda haka sai a komawa abun da ya inganta wanda ya zo alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ne ke cewa Eh, bala akwai kaurin da ake cewa duk mutumin da ya nafila raka a goma Allah ya yafe mishi duniya da lahira kuma ya masa kuma ya masa alƙawarin aljanna to shi kuma yana da wata larura wanda yake ya ce malam ni na zamanto ina tsakulo mai ni amma in na gama ina neman gafara ga ubangiji na da hanyar yin waɗannan nafilfili da sauransu to shi ne yake tambayar matsayin shi wannan a cin addini to abu na farko dai dama shine illolin wayannan hadisan wayanda ba su inganta ba na falala duk mutumin da ya shagala da su ko malamin da yake karantar da su kamar yana ba mutane aljanna garanti ne to da kan kai nafila raka goma Allah ya gafarta maka kuma zai saka aljanna kaga doni sabon Allah da zaka yi sai kaga ba matsala bane kana gama sai kai nafila raka goma shikenan zaka tafi aljanna kuma an gafarta maka laifi to da haka irin wayannan ba sa inganta ni ban san wani ingantaccen hadisi da sai lafiya raka goma an gafarta maka kuma zaka tafi aljanna ba in haka ne ya zamu yi ta shan wahalan wasu ibadun ba sai mu je mu yi lafiya raka goma ba kawai shikenan ka tafi aljanna babu wani matsala ya kamata mutane su fahimci irin wannan shi yasa muka ce duk masu shagala da tarihi kawai ko kuma hadisin falala to gaskiya wannan fa ba gyara suke wa al'umma ba domin da yawa mutane suna saɓon Allah saboda dogaro da wayannan hadisan falalan kuma galibin hadisan ba su inganta ba sai ga kawai kai kan ka tafi aljanna duk sabon Allah da kake saboda haka shi yasa kake wannan sabon Allah wannan abun da kake na tsakulo mani haramun ne kuma haramun kuma babban laifi ne saboda haka babu maganan in dai kai mumini ne ka aikata sabon Allah saboda gadaran zaka tuba ko ga gadaran wasu na filfilu za su yafe maka wannan laifin wannan baka cika mumini ba in haka ne kowa sai ta sabon Allah innal hasanatu yuzhibna sayyi'at saboda haka wannan alaman damsul basirati ne shafewan basiran mutum da taɗewansa ya dinga sabon Allah wai wai wai yana tunanin zai wani abu wanda zai sa ubangiji ta'ala ya gafarta masa ai Allah ba a sa shi dole idan ka tuba baka da tabbas Allah ya karbi tuban ko bai karba ba in kai na nafilan kana da tabba Allah ya karba maka ne abu ne na gaibu saboda haka ka ji tsoron Allah ka nisanci sabon Allah tuban nan fa tana da sharuɗai kuma ubangi ta Allah sai ya ga dama zai karbi tuban to shi kake da garanti Allah ya karbi tuban ka ai sai tuban ta karbu ne za ta kankare maka laifin da kai to ko kai tuban ma kana da tabbas ta karbu ne sannan za ka iya kana cikin wannan laifin ubangi ta Allah ya dauki ranka tun kafin ka tuba din ya za ka yi ka san lokacin da zaka mutu ne to da haka mutum ya daina rudan kansa wannan rudin shedan ne a baka wani falala ka je kai sai kana ta sabon Allah kamar yadda wasu suka rudu cewa wai in kana zikiri zikirinka zai kare ka daga dukkan sabon Allah saboda haka ka je kai ta sabon Allah saboda zikirin da kake yi a suna cewa ma idan baka yin sabon Allah istighfarin da kake yi me zai ci saboda haka sabon Allah nan shine darajar ka kenan tunda kana yin kana yin istighfari domin istighfarin kai samu abun da zai ci kaga wannan jahilci ne rashin fahimtar addini ne mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum zai iya auren kanwar matan yayansa yayansa nan suna uwa ɗaya uba ɗaya ita ma kanwar suna uwa ɗaya uba ɗaya da matan yayan nasa babu wani iskali zai iya aurenta kuma babu wani matsala a wannan auren da babu wani yanke zumunci ko wani abu wannan auren yar kanin kuma na auren kanwar babu wani iskali a ciki kamar yadda uba zai iya auren mace ɗansa kuma ya auri yar wannan matan in ba ba ne ta haifi yarinya kafin ta zo gidansa shi kuma yana da ɗa ta wata matar sai ya auri uwar shi kuma ɗansa ɗin ya je ya auri yar wannan matan uba na auren uwa ɗa kuma na auren ya babu wani iskali a shari'a ya halatta na kuma kanwar abun nan matarwa mai tambaya na gaba yake cewa na yi aure don gudun afkawa cikin fitina na zina da na yi auren sai zama na bana samun biyan bukata daga iyalina saboda karancin sha'awa da take tare da shi yaya matsayina ni ma zan ci gaba da azumi ne kaman goraye ko ya koya hudu kamata ne abin da ya kamata kai shine ka ƙara aure wannan shine abin da ya wajaba a kanka tunda mace ɗaya ba za ta ishe ka ba dama an baka dama kai har zuwa guda ko da aka sai kai kokari ka ƙara aure kwaya ɗaya in ta in biyu sun ishe ka shikenan ba su ishe ka ba ka ƙara uku in ukun ba su ishe ka ba ka ƙara har zuwa guda hudu wannan shine amma in baka da halin yi shikenan sai ka haɗa da azumi kamar yadda wannan bai da matan aka umurce shi da yayi azumi domin ya rage sha'awarsa amma maganin sha'awa shine aure babu wanda ya fi shi in ka resa ne sannan za ka yi wancan magani saboda haka in kana da hali ka ƙara aure kawai wani ya tambaya na cewa shi lauya ne aka kame shi wani shari'a wani kes da ya jagoranci wannan kes din ba ma da ya bincika sai ga mutanen ba su da gaskiya sai ga shi ba zai iya daure ƙarya gindi ba don haka sai ya tura su wajen wani lauya dan uwan shi to ya matsayin tura sun da ya ma matsayin ya san ba su da gaskiya ya ya aikata haramu domin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ithmi wal udwan za ka taimaki mutum a abin da yake da'a aikin tsoron Allah amma ba za ka taimake shi akan sabon Allah da ketare iyaka ba saboda haka kai ka ki kai amma ka ce je wajen wani ai ka taimaka masa ne saboda haka haramun ne nasiha ya kamata ka masa Tun da baka da gaskiya ni ba zan iya kare maka wannan shari'a ba kuma wane ka ji tsoron Allah ka janye daga maganan nan domin zaka zalunci dan uwanka ne wannan dole ne kai masa wannan yana cikin babu izalatin munkar man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadi fa illa yastati fa bi lisani wa illa yastati fa bi qalbi in mu ce ga mu na aiki canja shi da hannunsa ko da sa in ba zai iya ba da sa to wannan lauyan zai iya canja wannan munkar din da harshen sa tunda har ya kawo maka ka kare shari'a to kana da daman ka ce masa gaskiya yadda shari'ar nan take baka da gaskiya kuma nasihan da zan maka shine ka yi haƙuri akan wannan shari'a din ko ka yi ta ba lallai ne kai nasara ba kuma kana son ka zalunci dan uwanka ne ka ji tsoron Allah amma ya tura shi zuwa wajen wani ai ya yadda kenan a ai wannan zaluncin ya aikata haramu. mai tambaya na gaba yake cewa malam ya ake addu'an nan da idan mutum ya yi aure zai kama kan abin nan matan amaryan ya yi wani ya ake wannan addu'a din sannan idan mutum bai san wannan addu'a din ba sai bayan ya yi aure da wata ɗaya ko biyu ma zai san addu'a din shin zai je ya kaza yin wannan addu'a din ne wanda bai samu yi ba sannan ita wannan addu'a din malam ya ake tofawa tofa ta aike ko kuma ya ake yi sannan kuma kafa nawa ake yi wannan addu'an shine mutum ya kama kan amaryansa ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kamar ne tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙon alkhairin wannan matan da alkhairin da ka dabi'ance ta da shi ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka ɗabi'ance ta da shi shine addu'an da ake wannan addu'an kuma hadisin bai ce a tofa ba kaga babu tofi sannan bai faɗi adadi ba kenan sau ɗaya ake yi tunda ba a ce kaza ba sai a tsaya akan asali sau ɗaya ne sannan ana yin sa ne a lokacin da mutum ya amaryan sabuwa tun kafin ya sadu da ita na farko ake yi saboda haka ba in bayan wata ɗaya ne ka ji labari ko wata biyu ko kun haihu wannan addu'ar lokacin ta wuce sai dai ka dinga yin ta a sallah ko kuma a sujjada ko kuma a lokacin da kake addu'o'inka ka roƙi Allah wata ta'ala ya tabbatar maka da alkhairin matanka ya kiyaye ka daga sharrinta to da haka sai ka ce Allahumma inni as'aluka khaira zawjati wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharri zawjati wa sharri ma jabalta alai sai ka kara da zawjati domin abin ya fito ya Allah ina roƙonka alkhairin matata da alkhairin da ka ɗabi'ance ta da shi na neman tsarin ka daga sharrin matata da sharrin abun da ka ɗabi'ance ta da shi amma ba za ka kama kanta ne kai wannan addu'an ba kai kaɗai ne za ka yi ta yi ba ta san ma kana yi ba na wani da tambaya na kan kaso yana da abokin da yake makaranta amma abokin daga maiduguri yake idan ya zo sai ya dinga yin kaso in ya mishi magana sai ya shi karatu ya zo shi ba mazanni ba ne shin wa ya halatta in na je karatu wani gari tunda ni ba ko ne mai tafiya ne in ci gaba da yin kasaru to kasaru dai matafi ne yake yin kasaru wanda ya zo biyan bukatansa wani gari ya zo in bukatarsa kawai zai tafi ba ya zo zaman garin ba ne to da ka zai ta kasarunsa ko kwana nawa ne ka zo fatauci na kasuwanci da sauransu ya zo bako a gari sai in ya gama abin da zai sai ya koma amma mutumin da ya zo karatu wannan ba matafi sunansa ba ya zo zaman gari ne ka zo har an baka daki ka nemi katifa ka nemi mayafi duk abubuwa na rayuwa ka ka kawo ka ajiye ka san kuma za ka zauna na tsawon watanni ko shekaru a gari to wannan sunan ka mazaunin garin misali a ce mutum yana karatu a futi to ya zama mazaunin yola ko mazaunin futi na jimeta in a maiduguri yake duk lokacin da ya je maiduguri ya yi kasaru sai dai in akwai matarsa a maiduguri da ya bari nan kuma maiduguri ma ya zama gida nan ya zama gida ko ina bai zai kasaru ba kenan sai dai a hanya amma in bai da mata a maiduguri to in ya je maiduguri shi bako ne matafi ne a Maiduguri zai iya yin kasarunsa in ya dawo nan kuma ya ci gaba da ainihin cika sallah domin shi mazaunin gida ne domin wanda yake yin kasaru shine abun nan matafi ba mazauni ba kaga yanzu idan ya zo nan garin za a ce ya dawo duk ɗalibai yan uwansa za su ce wa ne ya dawo ko ba haka za su faɗa ba kenan nan ne wurin zaman amma in ya je Maiduguri kuma duk yan uwansa za su ce wa ne ya zo kuma kana wani yana hatsuwa da kai zai ce yaushe zaka koma kaga zuwa kai kenan ka kai kai matafi ne a can amma a nan kan ka dawo ba za a ce maka yaushe za ka koma ba saboda haka wanda ya je karatu jami'a ko wata makaranta zai yi ta abin nan zai cika sallah ne bai zai kasar ba domin shi mazaunin wannan garin ne ba wai matafi ba ne in ya tafi wani gari ne sai ya zama matafi sai ran da ya gama sa in ya koma garin su ran da ya dawo wannan makarantar ziyara ko wani abu ya kawo shi to anan yana matafi sai ya kasaru na'am wannan ya tambaya ne kan irin mutanen da haifan su bakin a yanki zuwa hanci wanda yake haɗe wannan ce wannan mutane don suka je asibiti aka daidaita kamar an canja halittan Allah ne akwai laifi ko ba laifi wannan babu laifi ba daga cikin canja halittan Allah matukar wannan abun ya gurɓata asalin halitta ta al'adan dan adam to za a iya gyara shi ba daga cikin canja halittan Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wata halitta wanda ta canja daga ɗabi'an halittar ɗan adam ana iya gyarawa amma in tana nan kamar yadda ake halittar dan adam to shi kenan baka da daman ka canja wannan halittan kamar da ita wani halitta daban misali Allah yayi ka baki daga cikin ɗabi'a na halittar dan adam akwai bakake to ba za ka mai da kanka fari ba to amma idan kai ka zo mai tsagaggen baki a ɗabi'an halittar dan adam yana zuwa bakin sa a haɗi ne ba mai tsago ba don ka je an ɗinke maka wannan babu damuwa ko a haifi mutum bai da dubura don aje an masa dubura wannan ba matsala ba ne domin gyara ne ba wai canja halittar Allah ba ne. wani yana tambaya ba da fassara mishi wannan kalmomi wala shay'an yu'jizahu da kuma alal wajhi allazi yaliqu bihi min ghairi tahrifin wala ta'lidin wala ta'til wala shay'an yu'jizuhu babu abun da yake gajiyar da Allah ma'ana ya nemi zai wani abu ya gajiya bai yi ba domin ubangiji ta'ala inna la ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai sannan eh, alal wajhi alladhi yaliqu bihi ana tabbatarwa Allah siffofinsa a bisa fiskan da yake dacewa da shi ba wai zaka kamanta su da na halittansa bane min gairi tahrifin ba tare da ka canja ma'anan wannan siffa din ba kaman yadullahi hannun Allah sai ka ce kuduran Allah sannan wala mai tashbihi karka kamanta shi da halittarsa wala takyifin karka kwatanta yadda siffan take don baka san yaya take ba wala ta'dilin kada ka korewa Allah siffan ka tabbatar da lafazin kawai kace ba a kunshi da ainihin wata siffa wannan dukkanin su aqidu aqidu ne gurbatattu ba aqidan ba aqidan ahli sunna wal jama'a bane aqida ingantacciya da kuma fare sa zammahullah Allah wa anahu wa qad zammahullah haqiqa Allah ya zargi. shi wa'abahu ba wa'ainu ba wa'abahu kuma ya aibanta shi dammahu ya zarge shi wa'abahu ya aibanta shi wani yana tambaya na cewa mutum ne mahaifinsa ya masa wani kyauta tun kafin ya rasu shin idan ya rasu kyautar nan ta tabbata a kai shi ne ko kuma dole za a kwace kyautar nan tunna ba shi kaɗai bane dan shi ya shiga cikin rabon gado in dai lafiyansa kalau ya yi masa kyautan kuma ya riga ya karɓi kyautan kafin mahaifin ya rasu to babu dama a kwace wannan kyautan amma in yace ya bashi ne bai karɓi kyautan ba har mahaifin ya rasu to wannan kyautan ta dawo gado dole ne a sa ta a cikin gado sai na abubakar ya bawa aisha wani bangare na gonarsa na dibino sai aisha bata je ta ɗauka ba a lokacin da yake rashin lafiya na rasuwa sai yake cewa aisha kin ga na baki gonan dibinon nan ba ki je kin ɗauka ba da kin ɗauka da ya zama naki amma yanzu shi dan rasu in na rasu kuma zai zama gado saboda sharadin kyauta shine hauzi kafin mutum ya mutu ko kuma yayi iflasi saboda haka in an karba to ya zama nasa baban yana raye aka karba ya bashi kyauta ya karba ya zama nasa ba dama ya shiga gado amma in cewa ya bashi kawai bai karba ba to ran da baban ya rasu wannan abun dole a sashi a cikin gado ba nasa bane wannan ke ce malam abinda annabi bai yi ba ba hujja ba ne sai dai abinda annabi ya hana shi ne hujja ya ingancin wannan magana yake to wannan fatawar sau nawa za mu ansa ta ne abinda annabi bai yi ba muka ce idan ibada ne ba za ta yi shi ba saboda dukkan ibada ba ta tabbata sai alkur'ani da hadisi sun tabbatar da ita amma abin da yake na al'ada ko manzon Allah ya yi ko bai yi ba ka je ka yi sai an samu dalili da ya hana wannan abu ko abu na mu'amala asalin sai zama halal ne sai an samu dalilin da ya hana amma abu na ibada kan in manzon Allah ba to hujja ne na bar wannan abu amma abu na al'ada da na mu'amala ko manzon Allah bai yi ba za a yi matukar bai hana ba sai dai in ya hana hanawan shine hujja na abar abu amma rashin yinsa ba hujja ne na abar abun ba ibada kuma yinsa shine hujja da umarninsa in bai yi ba wannan hujja ne na cewa ba za a yi ba da ƙarshe akwai wanda suka rubuta takardun neman addu'a kamar da aka saba akan a taya su da addu'a kan bukatu suna alkhairi kafin nan akwai wani ban Allah da ya yadda kuɗin shi tun wancan sati wanda an ta sanarwa duk wanda ya san ya yadda kuɗin shi sai ya zo bayani siffan kuɗin da yawan su na shi ne ya dace sai ya ba shi kuɗin shi masu bukatar addu'a Allah biya musu bukatun suna alkhairi Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وأخيرا ترقبوا الجديد والجديد من مؤسسة وتسجيلات حنين مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم خمسة خمسة سبعة صفر ستة أربعة ثمانية أو خمسة خمسة سبعة اثنان خمسة خمسة خمسة فاكس رقم خمسة خمسة صفر أربعة ثمانية تسعة ثلاثة فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم خمسة ثلاثة سبعة اثنان سبعة ثمانية خمسة ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي